Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Wanda a yau kuma ya kai mu jihar Kano a kan bikin baje amfanin gonan jihar na shekara-shekara da aka yi a can kwanakin baya. Jagoranmu a wannan tahiya shine Mahmud Ibrahim Kwari, wakilinmu na jihar Kano, wanda ya tattauna da manyan bakin da jihar Kano ta gayyata wajen bikin na baje amfanin gona, amma ya fara ne da tattaunawa da kwamishiniyar al'amuran noma ta jihar Kano. Dr. Baraka Sani wadda ta yi ƙarin bayani akan bikin na shekara-shekara kamar haka. taro ne na bikin nunin amfanin gona daidai da yadda aka saba al'adance za ka ga duk ƙasar hausa lokacin da aka ce kaka ta zo akan yi wasanni kala-kala ana kuma nuna amfani ana godiyar ubangiji na ga kun yi kamar gayya ba daga wasu wuraren ma ba iya jihar kano ba misali to kamar yadda aka sani duk lokacin da mutum ya zauna ya yi taro bai karu da ilimi ba kusan sai in ga kamar ya bata kudinsa so shi sa muka yi duba da wannan muka yi la'akari da kirawo manya-manyan masu ruwa da tsaki a harkar gona saboda su zo a karu da iliminsu tura ma daga switzerland duk sun zo da kuma manya-manyan masana da kuma manya-manyan 'yan kasuwa a harkar gona duka da yadda za a zauna a wasa kwakwalwa saboda ya haɗu da wato jami'an gwamnati manya-manya kaga akwai gwamnan babban banki na tarayya akwai shi minista sannan da akwai md na bankin manoma sannan da akwai kamfani daga sanjanta na switzerland wanda su ma sun zo daga can geneva akwai kuma manoman mu nan da aka koyar matasa su ma sun zo don su nuna nasarorin da suka samu don su ma wasu su shigo su yi sha'awar rike sana'ar su da ya kamata. Tartibi ne jantar ku. A manyance shine zama na karuwa da ilimi da fasaha a matsayin yadda aikin gona yake tafiya ta kimiyya shine abin da ake kira high policy discussion da muke magana da sabon tsari na harkokin noma wato KCCDI Kano Commercial Crops Development Initiative. Shi wannan tsari mai kusa. eh to tsari ne na haɓaka noma na wato wasu fitattun kayan noma wanda suka kai kusan guda shida wanda gwamnatin jiha za ta shigo ta karfafa taimaka su yadda maimakon da za a ce muna noma su a kano ya zaman toru za a yi magana kasashe manya-manya masu noman ko a ce gyada ko riɗi a lissafa da kano ta yadda za ta iya samun kuɗaɗen shiga wato yadda za ta fito da wannan abu matsayi ya mata amfani kwarai da gaske sabanin a dinga samu a cikin layin rukuni haka wannan rukuni shina akwai tsarin zamanantar da tsarin mayankun misali da kuma sha'anin sarrafa nama na dabbobi misali ɗaya daga ciki shine wani manomi daga adama alhaji isa tafida da aka ce ya samar da wata mayanka ta zamani da za a dinga sarrafa nama ana tamkar an fito da shi ne daga kasashen ƙetare gwamnatin kano tana tunani irin wannan ne ko kuma a'a yaya ko akwai wani tsari makamancin wannan eh to kaman yadda kuka gani ai mu muka gayyaci alhaji tafi da ya san mana daga cikin sanin da yake da shi a harkar nama domin mu ma mu ga yadda za mu ƙara kyautata mu inganta sana'ar nama a jihar kano duba da irin kuɗin da mai girma gwamna ya kashe wurin koyar da manoma dubu goma mahauta ya ba su tallafin jari da kuma koyar da yadda za su yi basira ta harkar noma na nama to saboda haka muka kira irin su masana don mun san suna da irin gudunmawar da za su bayar don sauran mahauta su masu amfana akwai wani tsari da gwamnatin lagos aka ce ta bulo da shi dangane da wannan sha'ani na sarrafa nama wato sarrafa mahauta ko mayanka ta zamani waɗannan ku da kuka ba horo har kuka ba su tallafi akwai tunanin cewa za ku bunƙasa su don su zama sha'anin wannan fawa ɗin su ta zama ta dace da yanayin da ake ciki eh to kusan yadda ka gani gwamnatin jiha a tsaye take kuma ita ba harkar fawa kadai take dubawa ba tana duba ita kanta harkar kiwon dabbar ma da cajin launin dabbar yadda zai iya bada amfani mai mahimmanci mai inganci don kai la'akari da wannan za ga cewar mu aikin mu ma yafi na gwamnatin Legas wahala saboda mu muna ma da shanu kuma muna so mu haɓaka su sannan mu kawo ga madararsu sannan mu kawo ga naman su saboda haka nan mu bangarori ne daban-daban kuma gwamnatin jiha tana iya kokari akan wurin ganin ta haɓaka saboda haka wannan manoma namu mu ma Allah kaɗai san iya inda gwamnati za ta tsaya wurin ganin tsayin daka ta taimaka saboda sana'ar arewaci. Yaya batun harkar eh, noman rani? Eh to shi kowa ya san jihar Kano ya san Allah mana albarka wurin wannan harka ta noman rani. To ba mu tsaya ba ma a irrigation na manya-manyan ah, tankuna ko kuma injina. muna yi hadda na noma irin na aiki da sola gashi nan a hanyar gwarzo wanda mai girma gamna ya bayar da kuɗi a fara muna kuma yi wurin irin koyawa manoma yadda za su yi wata harvest da su washboard da suke yi kuma babban muhimmin abu shine dai basirar noman ta ƙara ƙaruwa yanzu duba da yanda mutane suka san su yi noman kuma su ƙara masa value saboda ya kara musu amfani ba irin yadda da kawai mutum sai ya noma bai kara komai ba kuma ya sayar da shi ya kasance kuma bai samu kuɗi yadda ya kamata ba. Dakta Baraka Sani kenan kwamishiniyar al'amuran noma ta jihar Kano. Idan Allah Ubangiji ya kai mu makon gobe za ku ji tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da hamshakin mai noma da kiwo Alhaji Isa ta fida Yariman Muri wanda jihar Kano ta gayyata wajen bikin na baje amfanin gona. Yanzu a madadin wakilin namu Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya.